cikin cikin karatu sharhi ne muke da bambanci amma ai cikin karatu ba bambanci muke da shi ba sosai ko ya umma umar usmanu fasakata ko na aka tsaya to bismillahir rahmanir rahim muna qasimatu zahri mala haka yasa littafin nashi balli balli kaman babi babi karyewan baya mun ji Allah ya zaba ma kansa annabinsa ya karbe shi bayan ya cika mushi ya cika mushi da mu gabaki ɗaya addinin shi Allah ɗaya daga nan daga gama daga kammala bunne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai kowa rena kanshi rage baci sannan al'amari ya jagule mun ji sai na aliyu aka ce ya zaman shi a dakin shi na na aisha usmanu fa sai ya shuru wa amma umaru fa ahjara amma umar fa fa ahjara sai fara sumbatu kai ya zafi umar fa ahjara sai fara sumbatu ka san umar din abu rikici yanzu sai ka duka wa qala yace wa ma mata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzo sallallahu bai mutu ba wa inna ma wa'adahu Allahu kama wa'ada Musa alƙawari ne Allah ya mushi irin alƙawarin annabi Musa malam ya sa footnote ko isharatan ila qaulihi ta'ala wa idh wa'adna musa 40 laylatan wa qawluhu subhanahu wa wa'adna mi haka ne musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 20 fatamma miqatu rabbih 40 layla annabi musa Allah ya mushi alƙawari ya je wuri ka za su haɗu za su tattauna ya tafi suka je tattaunawa kwana 30 daga baya aka cika ya zama kwana 40 ya ce to irin wannan ne ya je ya tattauna da Allah ne ya dawo kaga umar kan shi ya zafi mu koma sama ya ce wala yarji anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wallahi manzan Allah sallam ya ce manzan Allah sallam zai dawo fala ya kata anna aidi nasin ya yanyanki hannun wasu mutane wa arjulihim da kafafuwansu mala ya sa footnote ko zai yayyanki hannun wasu da kafafuwansu saboda mutane munafukai ne ana cewa manzo Allah ya rasu sai aka fashe cikin gari kowa da abin da ya dame shi su munafukai din suka je ah, kun ji labari ya mutu ah, ya mutu an huta wallahi ya huta kai ya kaji labari ya mutu ya mutu ai kowa da abin da ya dame shi dama shi Umar tuni a cikin masallacin nan na manzo sallallahu alaihi wasallam akwai da sun riga sun kawo mishi wuya baya da zai da su ne kare suke masallacin manzo Allah ai kare ke munafukai a Madina yi sun tsaya mushi nan yana tunanin dama a samu wani gaba manzo Allah na rasuwa nan suka fashi suka watsu a cikin gari ba su da aiki sai ba da labarin manzo Allah ya mutu in ma baka ji labari ka ji labari ko ai ya mutu <laughs> ya mutu kel kel kel kel ya mutu kai ma baka ji labari ba ai abin da ya faru ai ya mutu ai nan gari gari ya ƙara dagulewa Umar kanshi ya sake rikicewa yi zafi sai na bakar gidan shi na bayan gari an yi sallan subahi ya gaisa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi lokacin da aka yi rasuwan nan su Umar su kadai ke cikin garin Madina shi an je gaya mashi ne saboda haka sai na Umar ya ga gari ya watsi Muna munafukai sun koma can wancan ya koma can wancan ya koma can shi ko Usmanu dama mun riga mun yi bayani kin in abu ya buge shi shikenan sai da dauke wuta shikenan ya riga ya dauke ya gom. wannan yayin nan wannan yayin nan wannan yayin nan wannan munafukai sun ko ina ratsawa suke suna kai labarin karya. Allah ya kare mu mu ga footnote din da yasa a ƙasa musu na Imam Ahmad mujalladi na biyu shafi na 100 da da nawa 196 bugun farko hadith Anas bin Malik an yawmu wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu Wafihi ya zo a cikin hadisin ma maza Sun ma'arha a saturu ko a satra sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama kallon masallaci sai aka ga ya saki labule ya saki labule ashe zai ban kwana ne ina nike a saturu. Faƙo bi da fi yawmihi dhaka sai aka zara ran shi a wannan gaba wannan yini ya zai baka faqama umar faqal sai umar ya miƙe ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lam yamut yace sai umar ya miƙe ya yace manzon Allah sallallahu alaihi Sallam bai mutu ba walakin rabbahu arsalahu ilaihi kama arsala ila Musa mahalicin shi ne ya aiko mushi kamar yadda ya aika ma Musa mahalicin shi ne ya aiko yana son ganin shi kamar yadda ya aika Musa yana son ganin shi anan Musa ya je ya gan shi fa makatha an qaumihi 40 layla <clears throat> Musa yayi zaman shi bai dawo cikin mutanen shi ba kwana 40 bai dawo gida ba wa inni la arju an ya'isha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata ina fata da yake ruwayan hadisi yakan zo ne da ma'ana kowa da yanda ya ji ke faɗa kaga wancan ya ce wala yarji anna wani ruwayan ya ce wannan kuma ruwayan ya ce an yaye sha ina fata manzon Allah sallam ya rayu hatta ya qata aidi munafiki ne kaga wanda suka tsaya masa a zuci sai ya datsa kafan munafukan nan da suke musallaci sun cika musallaci wa abinda suke nema sai musallacin ya samu matsala Allah ya kare mu wa alsinatihim da harshen su yaz'umuna ya qala na shakun rawi zai ce ko dai umar ya ce suna rayawa ko suna cewa anna Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qad mat lalle manzo sallam ya mutu ya rasu su muna hukai ba abin da suka yi suna jin ya rasu kawai sai fantsama cikin gari duk inda suka san wani abu da wani abu a wurin ko da wani an sa shi wani aiki an kai an aikin aikin wa kake ai ya mutu ai ya rasu baka ji labari ba ai ya rasu ai ya rasu kuma gashi ya rasu da hantsi an yi sallan subahi duk an haɗu an watsi yanzu irin na unguwan ne sai ga an cika da subahi dawo ƙarfe tara da rabi ko goma unguwan ta baka mamaki akwai amma sai ta nemi ka kasa ganin ta a unguwan duk an watsi to irin wannan lokacin sai ba duniya duk an riga an tafi wasu suna fagen fama za mu zo mu ji har rundunar da take bayan gari muna hukai sun je sun gama to kuna jiran wani kowa sai ya mutu kuna jiran wani a ah, to ba ko kai ka aje makaminka nan kai nan dan abincinka ne dan abincin da aka baka kenan kaje kaje yaki to wanda ya baka abincin ma ya mutu muna kai kenan ka ko ga sayyidina Umar yadda yake kishin manzo sallallahu alaihi da addini na kana ga ba zai samu ba dole sai jiki ba ga zuciya dama tana jan shi saboda haka ya gaggari ya rikice kai ka san kasu mutu zuhari karewan ba kai ka san mene ya kare matsala ya zo shi ya ce yace mutu zahari saboda haka ya ce zai dawo sai yan yanke kafafuwansu da harshen su wa fi kitabi sahaba min sahih buhari ya zo a cikin kitabu fada'il sahaba na sahih buhari kaf kitab kenan littafi na nawa na 62 babi na biyar an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya kara mata yadda dugo dugo dugo dugo dugo abubuwa da yawa sun faru kenan fa umar sai umar ya miƙe ya kulu na cewa wallahi ma mata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai rasu ba wallahi ma kana ya ƙafi nafsi illa zaka ce na rantsi da Allah babu abin da ke zuciyata kuna da shi yawa illa zaka wato sai face wancananka na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fara su ba wato har a zuci abinda Umar yake shiga zuci shi kenan a wannan lokaci wala yab'athannahu Allah yace lallai Allah zai tada shi fala yaqta'anna aydi rijalun wa arjulihim ya yanke hannayen wasu mutane ya datse kafafun wasu mutane lungu lungu ba sai ka ce ba su da abin yi sai ya da manzo Allah ya rasu ka san wani shi sharri ke jira ya faru kai ka ɗauka ranar bai da abin yi labarin shi kenan ya kunji an samu matsala <laughs> yan samu matsala kyalkyala yan samu matsala kaza da kaza duk inda ya je ya zauna maganan kenan kai baka da abin yi ne da ma duk inda ka zauna Fatiha za ka karanta da yafi ma ko ka zaɓi sunayen Allah guda biyar ka karanta Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim Al-Maliku Al-Qudus ka tsaya nan kai ta maimaita ya kuma a to amma shi labarin sharrin nan wai za jahum amrun min al-amn aw aw al bihi Allah ya sauke wa naqala al-hafiz ibn kathir fi al-bidayati wan nihaya ma rawahu al-bayhaqi min tariqi ibn luhay'a an abi aswad an urwa bin zubair qala فقام عمر بن الخطاب يخطب الناس ويتوعد a hadisin urwa dan zubair yake cewa sai umar ya miƙe yana ba wa ya wa'ad yana alƙawarin azaba gawa man kala mata kawai shi kenan yace man kala mata duk wanda ya ce maza Allah ya rasu duk wanda ya ce maza la ya rasu ina takobin shi azare ya kai komo ya bi nan ya dawo nan gari ko ya riga ya rikice wanda yake kuka yana zo yana kukan shi wanda ke bakin ciki ya shuru yana bakin ciki wanda ya gudu gida yana ya gudu gida wanda gari dai ya riga ya rikice muna hukai kuma an zo gaba shi shikenan an zo gaban da suke ga addini daga nan ya tafi Allah ya kare mu daga munawunci yana musu alkawari bil qatl wal qat'i cewa manzo Allah zai kashe manzo Allah kuma zai me zai yanki wa yaqulu yana cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ghashiya yace manzo Allah ai ya ne suma ma ce yayi au yawwa law qad qama qatala wa inda ya tashi in ya tashi to qatala zai kashe wasu zai yanke harshen wasu tunda ai wani hadisi ya zo da lafazin harshe zai rika yankewa ba da harshe suke kai labarin ba to bari a yanke harshe mutum ya zo na ba harshe Wafi mujalladi na biyar shafi na 241 min albidayati wan nihaya min hadisi aisha radhiyallahu anha وهي تذكر ساعة التي توفى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم a hadisin bidaya da nihaya kuma hadisin na Aisha Allah ya kara mata yadda tana bayani game da rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace faja'a Umar wal Mughira ibn Shu'ba bayan labari ya fantsama cikin gari manzon sallam ya rasu Umar ya taso daga gidansa ya taso daga inda yake cikin gaggawa da shi da Mughira ibn Shu'ba fasta'azana suka nemi izinin su shigo Fa'azantu lahuma ta ce sai na ba su izini saboda tana ciki tana nan bakin kofa wata ruwan titi tana cikin ɗakin manzo Allah dai na shi da rasu. ita dai ga ta a gefe tana zaune suka nemi izinin za su shigo Umar da Mugira bin Shu'ba sai ta ba su izinin su shigo su ga manzo Allah gashi shimfiɗe Sun makama bayan sun zauna sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai suka miƙe amma kai ne a ce aka na kusa da kai ya rasu ka shiga iske shi a shimfiɗe akan so wato kada ya saurin rufe kan kan mutum inda ba za a riga a kai shi wurin sallah bane saboda masu sallama da shi shi sallama da shi su sumbance shi sumbance ko goshin fuskansa ko goshin shi ko kumacin shi ko wani wuri na fuskansa su sumbance shi su yi sallama da shi in yan uwan shi sun zo duka sun su shiga daki sun yi sallama da shi shi sai sai a rufe kan sai a naɗi a je a kai wurin sallah sai a yi sallah saboda haka suka zauna a ɗakin manzala na shimfiɗe su duk suka sussumbance shi suka gama sai suka fito Falon ma da nau min babi lokacin da suka kusa kofa za su fita gidan gaba ɗaya Ƙalil mugira ya umar sai mugira bin shauba ya ce ya umar mata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzala Allah sallallahu alaihi wa sallam fa ya rasu wa qala umar kazzabta umar ce ƙarya kake kaga umar ya riga ya dahu inda mu gira wani shuba fa <laughs> ka san wannan ya nuna umar ya dahu da mutu nan ta dafa shi ta dafa shi musamman calculation din tun daga gida yana kallon abu da munafukai suke yi wuri wuri wuri wuri wuri wuri wuri gari ya rube sun je suna yada abin da suke yada haka ne ko ina niki? amma ga wurin ma bal anta rajulun takhawwasaka ay ka fitna kai wani mutum ne wanda kai ya mutse tunaninka ya mutse fitina ta mamaye ka fitina ta riga ta mamaye ka mu gira bun shauba yaushe zaka ce manzo Allah ya rasu ka san sai na Umar fa ya ji jiki ba ya ji jiki inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yamutu yace ai ba ya mutu ba ya mutuwa ai manzo Allah bai ba ya mutuwa hatta ya yafni Allahul munafiƙina ba ya nufin ha'a abada ba sai ya gama kashe munafukan da suka dame shi a masallaci munafukan da suka sa shi gaba a masallacin ne sai ya gama da su in ka ɗauko karatun da tun daga farko har zuwa yanzu wannan hadisin za ka iske munafukai sun tsaya sai na umar a zuci kuma tuntun ka san ya ci ce manzo sallama a tsuntsunto munafukan nan kawai a sa ranar bukin kashe su gaba daya manzo Allah ya ce to muka kashe su gaba daya kai da kake nan da musulmin da suke kusa da mu su za gane abin da muke yi musulmin da ke wata ƙasa ba sai a ce mm, rasulullahi ya qutulu ashabuhu in ma ka zo kusa da shi kace zaka taimake shi kake ka zai saboda na kusa galibi shi yafi sanin me ake ciki na nesa daga nesa kirdado yake yi akasarin kirdadon kuma ba daidai yake badawa ba ba kirdado ba daidai yake badawa ba zaka je kai calculation ɗinka ne kai lissafi sai zama shirme ka lissafa yace sai sai a ce ana kashe a kyale su dai Allah ma sai soki aya yace to ai kuna magana a kashe wanda kuka sani ne akwai wanda ba ku sani ba Allah kadai ya san su suna nan a ciki la ya ya'lamuhum ko la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum ce wanda kuka sani ne ma kuke magana zo tsinci ji a kashe wasu na nan dankare ba ba ma da ku gane su Allah kadai ya san su Allah ya kare mu daga munafunci shi yasa ya Allah kai addini ko to ka sigi jiki kai in mutane suke baka haushi kace ba za ka yi ba ko to wallahi ba za ka yi ba gaba daya wani dama baya so ka yin ne ai saboda baya so ka samu wannan ladan ba abin da ke bakanta mai rai irin tashi alƙiyama a ce ga ka kama hanyar gida aljanna shi kada ke bata mashi rai a duniya yau ga ka kana ka taka tinkis tinkis zaka gida aljanna wani abu na bata mai rai saboda haka bakin cikin shi da kai har a lahira ne saboda haka aikin da kake yi ya dingi bata maka kenan yanzu sa maka kaza ya sa maka kaza ya sa maka kaza ya sa maka kaza kai dai ka ci gaba da yi ka ba mu Allah abinda ka kasa gyarawa ka bashi abinda zaka iya gyarawa gyara nasarar dubba daga wurin kowa take ba mai nasarar yana nan da nasarar sa rade ta shiga kawo nasarar kuma za a samu nasara Allah ya taimake mu saboda haka in dai masallacin manzon wasallam za a samu irin waɗannan kada ka dauka zaka ka yi wani harkan addini ko masallacin ku ba wanda yake wai ba munafukai ne ba a kai sai dai hakuri sai dai munafunci ya bambanta wani munafuncin shi yayi tsayi wani kuma kurkusa yake Allah ya sauke saboda haka sai ya ƙarar da munahukai kaf sun ƙare to in ma zai rasu to sannan ya rasu thumma jaa abubakar labari ya iska sai na abubakar bayan gari ya hau dokinsa ya hau abin sa ya taho ya zo wa kharaja ila masjid wa umar yakhdubu an-nas wa yaqulu inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yamutu hatta yafniya Allahu al-munafiqin a wani ruwaya tana na ce ya iski sai na Umar dai bai daina faɗin wannan maganan ba a masallaci yana cewa manzan Allah salam ai ba zai mutu ba sai hukai sun ƙari sai ya ga bayan makiyansa makiyansa sai sun kare sai malam ya dakatar da hadisin anan to sai ya ɗauko su kalmomi fassara su ai an ce amma Umar fa fa a hajara ko Ya ce wa ma'ana a hajara. khalata fi kalamihi maganin shi ya haɗe wa hadhi maganin wato kaman ya sarƙe wa akthar al kalam fi ma la yanbaghi kuma ya ta maimaita abinda bai kamata a ta maimaita shi ba an riga an ji amma ya ta maimaita shi mutum ya faɗi magana ya sake maimaita shi sake maimaita shi sake ya ta maimaita magana ɗaya shi ake nufi fa ahjara to ni a hausa ban san in an ce sumbatu me ake nufi sumbatu ko me ainihin fasaran shi ko da amma dai umar da ya taɓa irin waɗannan maganganun da mutum eh, ya ta suru ko da yake wani lokaci kuma sumbatu zai iya ɗaukar wata fasara mara kyau na cewa mutum ya ta surutun da bai dace ba to ya ta maganganu dai ba a hajjara ya ta maganganu maganganun maganganun ya ta mamita suna ta sarkarkewa ya faɗi magana an gane kuma ya ci gaba da mamita shi sai ku fasara shi da yanda fi sauki Allah ya fi mana Wa zalika an hauli ma waqa fi nafsi Umar saboda tsoron irin firgicin da Umar ya samu ya samu kansa a ciki a zuciyarsa na wannan abin da ya faru min hadha al-hadith daga wannan abin da ya faru mai girma fa huwa la yakadu yusaddiquhu wanda ya kasa gane ma me ya faru ya kasa gaskantawa kun ji Umar ko Wata ta'allaqa balul abbas wa ali bi amri anfusihima fi maradin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun lokacin a wannan yinin da manzo sallam zai rasu zuciyan abbas da aliyu sai suka rataye game da al'amarin kansu nan me yake nufi da zuciyar ta rataye game da al'amarin kansu suka fara tunanin anya ko wannan rashin lafiyar na manzo Allah zai tashi anya zai tashi faƙalar abbas li ali inni aral mautu fi wujuhi bani abdul mutallib abbas ya ce cin cikin daren nan ana gobe manzo Allah zai bar duniya Cin cikin daren nan na ga mutuwa tana kewayawa cikin familin abdul mutallib mutuwa tana kewayawa mutuwa tana kewayawa ashe da sahaban manzo Allah zai rasu ya ce na ga mutuwa tana kewayawa fata'ala hatta nas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka zo mu je mu tambayi manzo Allah sallam wato kenan da safe in an gammala sallan subahi mutane sun watse mu shiga mu tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ashe ko da safin zai rasu fa in kana hadha al-amru fina alimnahu idan wannan al'amarin na wurin mu ne mu sani wani al'amari shugabanci idan ni ne shugaba halifa bayan shi ko kai ne to mu sani shine ta'allaka zuciyarsu sai ya dawo kan shugabanci yanzu idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ban duniya sai wa na mafarki na ga mutuwa tana kewayawa cikin family to a cikin wannan family da lalewa na zai duniya to mu je mu ga manzan asalam shi ne bai da lafiya kenan sun sai jingina mutuwan zuwa gare shi kai tsaye saboda galibi wanda bai da lafiya an fi jingina mushi an fi jingina mutuwa kai kuma kana iya zuwa kai shi shi ya miƙe kai ka rasu ba ruwan Allah tunda an yi haka haka ne ko mu karanta su bayan sallah sai mu in an yi sallar su bai sai mu karanta kasan mu karanta nassin saboda nassin ya zo karshe wa ta'allaqa za a sa footnote a jiyan da suka kare da sayyidina da sayyidina aliyu wa ta'allaqa balul abbas wa ali bi mirathihima fi ma tarakahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min fadaka wa banin nadir wa khaybar a hadisin ƙasa za mu karanta za mu je yadda sayyidina ali ya ce eh, eh, kar mu kuskura to sai ba su je ba sai ko manzo Allah ya tabbata ya rasu a hantsin to sai wani karyewan baya na biyu ai tunanin shugabancin shi ma mutu zahar ne bala'i ne ai shi sama Allah ya sa shi cikin musiba kasimutu yana ciro mana karyewan baya musibin da suka fito ne tunanin mu ne za mu gado na shugabanci shi kanshi ba tana ci ai malam ya haskaka shi to sai wani fitina ta biyu zuciyan abbas da na ali sai suka koma zuwa ga gado min fadak na gonan fadak wa wa bani nadir ko da bani nadir wa khaybar da kuma gonakin gado da aka kudin da aka shi daga khaybar shi ma zamu ga footnote din shi wa taraba amrul ansar sai wata kasu wata zaharin na gaba kuma mutanen madina al'amarin su kuma ya wargaje musu suma ya ɗalibun al'amura li an su ma suka dawo kan shugabanci suna tunanin to yanzu tunda manzo Allah ya bar duniya tun wuni shugabanni aw shirkatu fihi ma al muhajirin ko kuma su tarayya wannan fa duk ne wadannan abubuwan suke faruwa fa sannan wan qata'at qulubul jaysh alladhi kana qad baraza ma usama bin zaid bil jurfi rinduna kuma da take can bayan gari wanda usama ke komandanci suna can suna atasaye suna shirin tafiya yaki munafukai suka gangara suka ce kuna jiran menene to ai ya mutu <laughs> Allah ma ya mutu watsi su kamar yadda Umar ne ya gani ba su da aiki sai yawo cikin garin Madina ai manzo Allah ya rasu su ma can sai musiba kalma ya je musu sai suka fashe qasimatu zahari mun yi sallah za mu ɗauki ƙasan sai mu tattara karatun a dunkule sai mu ji meye ya biyo baya ko kuma shimfiɗa ne tunda wannan kasima ce karyewan ne za mu zo asima kullewa wato kowane matsala ɗauke shi a jiya ya asalin shi ya kuma ya kamata a warware shi dan daga nan siyasa addini ta taso daga nan musulmi ya taso daga nan bala'o'i suka taso Allah ya taimake mu subhanakallahumma nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك kafin yi sallah wa amma umaru fa ahjara wato amma shi umar bin khattab da labari ya iske shi na rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ga yanda garin Madina ya kasance da kuma aikin da munafukai suke yi sun fantsama cikin gari ba su da aiki sai ba da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wasu daga ciki na munna wasu na farin ciki wasu kuma na bakin ciki saboda haka fa hajara sai ya kasance yana ta maganganu na maimaita wa ya yace ma mata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzo Allah sallam bai rasu ba wa inna ma wa'adahu Allah kama wa'ada Musa Allah ne ya mishi alkawari ya kira shi kamar yadda ya kira Musa wala yarji'anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma lalle manzo Allah zai dawo falaqta anna aidina sin ya yanke hannun wasu mutane wa arjulihim da kafafuwansu mun tattauna akan wannan da footnote din shi haka ne ko to wata allaka balul abbasi zuciyan abbasu ya ratayu <clears throat> abbasu baffa ne wa ne na mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa tara tara tayu wa aliyu da sayyidina aliyu bi amri an anfusihima da al'amarin kansu fi maradin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ciwon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam fa qala al-abbas sai abbas yace li aliyu ga na aliyu inni aral mautu fi wujuhi bani abdul muttalib daren jiya wato safiyan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai rasu kenan yace nayi mafarkin mutuwa tana yawo tana haska wato family na abu na abdul muttalib wato tana haska danginsu. su kenan kamar wani abu zai faru da safe fata'ala yace ka zo hatta nas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam mu tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in kana hadha al-amru fina alimnahu idan wannan al'amarin yana cikin mu ne mu sani wato kenan ka zo mu je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu tuntube shi mu ji tunda shine bai da lafiya sai suka jingina mishi mutuwa idan ya rasu to waye zai gaje shi a kujeran halifanci waye zai hau halifarsa idan a cikin mu ne mu sani sannan a cikin mu in wane ne sai mana bayani wannan mun karanta mun karanta footnote din shi ba ko to mu je ga lamban da ya sauke nan fa jabahu ali karramallahu wajhahu ana haka yazo eh kaga kenan su kansu maktabatu sunna sun rubuta wannan kafin a gyara yake haka ilimin yake ya sanya galibi kan ce muku wato duk wanda ya san karatu karatu abun tsoro ne tsoro kana kutsa mishi ne kana kara tsorata kamar teku ne kana shiga kana firgita in kaga mutum na kankan ba a karatu bai san shi ba bai san shi bane duk yadda zaka yi bakin garin ka wallahi kurakure na tare da kai kai duka ne mu dacewa ne kada ka aibanta wani kuma nan ka yana cikin wani kurakure ka taimake shi ne da shi da addu'a da hanyar da zai biya gyara ya dawo kan hanya amma fa leke da cewa kai ka iya ba karamin hadari bane ka iya me duk littafi ba wani littafi da zaka inda ba qur'ani bane ka cikin shi ba samu kuskure ba in dai ka cire qur'ani to an gama in littafin hadisai gaba ɗaya wanda ake takama da su akwai akwai kaman bukhari da muslim babu a cikin su babu hadisai masu rauni Allah ya sauke saboda haka kaga sai ce zo da karramallahu wajhahu sai ba shi amsa ce inna wallahi a footnote kenan ko Ya ce kaga mu dinnan na rantse da Allah wani <laughs> ka gaya mun fa ina da matsala yin sa'alna ne to in sa'alna ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in muka roƙi manzon Allah sallam muka tambaye shi fama na ana ha ya hana mu layi utina ha annasu ba da ya kaga in muka je muka tambayi manzo sallallahu muka ce bayan ka waye zai halifanci ya zama bai ce a cikin mu ba ya zama bai bamu ba to gwagwanda zai bamu in yaba duniya shugabancin nan ya bar gidan nan kenan ya tafi kenan wai ni wallahi la as'alha rasulullahi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wallahi bazan tambayi manzo Allah in ce wai in ka bar duniya sai wa ba ni dai bazan yi ba in ji Ali bin Abi Talib to shi wannan tunanin waye zai zama shugaba shine malamin zuri sha Qasima fitina ce yana daga cikin fitintunu fitina ce ba karama ba kuma ai shi sayyidina Aliyu ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kyau duk wanda ya kuskure roƙe shi abu to ba zai bashi ba ka bashi kawai in ka roƙa to ka gama ba za ka samu shi kuma Abbas ya ce aje a tambaya ya ji mune ko ko wasu ne in wasu ne shikenan in ko mune to mu koma sama haka ne ko ko akwai wani saura a ah, akwai saura ko rawahul bukhari fi kitabul magazi bukhari ya fitar da wani a cikin kitabul magazi min sahihihi a ingantaccen sa kaf shine kitab littafi na 64 babi na 83 mujalladi na biyar shafi na 140 zuwa 141 wani kalahu ibn kasir fil bidayati wani nihaya ibn kasir na da wannan matsala na cewa mafarkin da da Abbas yayi da kuma shawaran da ya nema wajen sayyidina Ali bin Abi Talib su je su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in manzo Allah ya bi duniya an al'amarin nan nasu ne su san nasu ne shikenan ya zo da shi min حديث الزهري zuhri an الله بن كعب بن مالك an anas بن مالك an عن عن ابن abbasin daga hadisin Abdullahi ibn ka'b malik shi kuma ya samu ne daga Abdullahi dan abbas wani riwayan kenan warwahu imamu ahmad imamu ahmad ma na da wani riwayan fi musnadihi al-musnad nashi ga littafin nan ga lambobin nan ga sunan da yawa mujalladi hadisi na 2200 da nawa ne da hadisi na 1000 na 29 ne ko 2000 ne ga yanan dai to mu koma sama koma sama bayan wannan karyewan bayan wa ta'allaqa balul abbasi wa ali bi mirasihima wancan dai shawara abbasu ya tafi da shi tun a nan wurin sun tattake waje da sayyidina ali ba za a ba in ma yayi mafarkin mutuwan nan in mutuwan nan ta faɗo cikin su in ma ta tabbata akan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya rasu to ba za a ba ba ma za a je a tambaye shi ta nama a ce wani abu to kuma sai ya tabbatan mafarkin ya tabbatan gari ya waye da hantsi din an yi sallan subahi an watse gari ya yi sha ba kowa manzo Allah ya rasu ya tabbata ya rasu to sai wata kasima wata musiba da sake sauka sai zuciyan Abbasu da Aliyu suka rataya su hima akan gadan su na na Fatima ta ti tunanin ta. Abbas kuma yana da gado uwan mahaifi dan uwa ne ai in mutum ya bar duniya bai da ɗa namiji dan uwa ai sun shigo cikin gado yan uwan sun shiga gado dan uwan nan naka ko ko ba kwa shiri ko ba kwa eh, ko fitina ta shedan ta fada cikin ku kuwa kwa sallama za a nemo ka a ce to ka kwashe kuɗin <laughs> to me ya za a yi kamar kuma in banna ne ma yayi ba wanda za a raba ma bannan nashi yayi banna yayi kisa ko wani abu ka zo ka ce a a kotu ta kamo ka da ce to kai ba dan uwan wani bane ka ce dan uwan shi ne amma ni ko gaishe ni ba yi wallahi ba ruwan kotu da wannan sai ka biya wannan kuɗi da ya fada kan shi na diyya sai an raba da kai to haka kuma in riba ce ma ta samu ba ruwan shari'a wai don uwanka ne ya yi kake ya ki taimakon ka gyaran gida kuna ba kwa shiri ko salama ba ku ba ruwan addini da wannan dama ba a ce ku ku zauna haka ba a ce dibi kuɗi ko kai gaba saboda haka zuciyar shi sai ta rayu ratayi akan gado shi kuma sai na liyu gado ke da shi ba gadon wane gadon matarsa na na Fatima fi ma taraka Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min fadak wa abin nan wa bani nadir da bani nadir wa khaybar da khaybar dukkanin an samu dukiya mai yawan gaske musamman khaybar malam ya sa footnote ko yace sayati tafsiluhu wannan ba zai ce komai akan shi ba amma dai musan kasima ce karyewa ne wannan fa ba abun nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan musibin suka taso gadan gadan tunda muka fara ko farkon babin nan tun lokacin da Allah ya zaba maka kanshi annabi shi ya karbi ran shi aka fara samun musibu iri daban-daban malam ya ce za a zo bayani a kan shi wannan me ya ce eh lanuwar rasu mata na kusa daga aishi ne ce za mu dawo mai magana ka wannan yanzu eh ya mando da shi bayan wannan raba amrul ansari al'amari sai rikice wa mutanen madina su kuma yatlibuna al'amra li anfusihim suka ga kai yanzu shugabanci ya dawo cikinsu. aw shirkati fihi ma al ko kuma su tarayya ko su tarayya su kuma sai suka watsi a cikin garin Madina suka yi bayan garin Madina suka je gona na abin nan na Bani saki suka je suka taru a nan wurin suna taro yaya za a yi manzo Allah ya riga ya rasu mala ya sauke wani footnote ba za mu karanta shi ba yau wanka ta ga kun program na karke nan wanka at ulubul jeshi zukatan runduna shi ma ya sanci munafukai suka yi bayan gari inda su usama suke training suke atisaye manzo Allah ya tattare za su tafi yaki munafukai suka je kuna mene ai ya mutu ku watse shi ma munafuki haka yake jira yake wani abu ya faru duk inda ya je ranan bai da duty sai labarin bala'i ya sauka haka garin Madina ta rikice munafukai suka fantsama shi sa garin ya ƙara rudewa shi sa Umar kuma ya rikice ga sai na Bakar na bayan gari sai an je gidan shi an ga mai manzo Allah ya rusu mai muka wani misali karatun tunda ya rasu da hantsi an riga an watse an yi sallan su bashi kowa ya tafi duk an watse kowa ya tafi wurin sana'an shi ya rasu kaga ba kowa sai yan kwarorin da suka rage sai wanda suke bakin wuraren sana'o'i hukai kuma suka fantsama cikin gari suna bada labari suna da rarraku suna munna cewa ai dama tun suke ne musu gaban shi abu ya gagara to yanzu ya bar duniya shikenan dama ya zama musu alaƙa ya zama musu fitana sai na umar tun daga gidan shi da ya taso yana takawa ba abin da yake ji sai wasu na bakin ciki wasu na yada shaɗin aka je can rindina ma aka fasa ta ta to shi ma footnote din shi sai mako mai zuwa sai mu ji sai mu tattara kasiman musibun da suka faru daga mutuwar manzo sallam zuwa kwana uku kafin abin ne shi to yaya asiman ya ɗinke yake an gano wannan ko Allah ya taimake mu sai littafi na uku kitabul akhdari da ko littafin akhdari mutum